بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بايك ان uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake hada mu wannan yammaci na asabar 22 ga watan muharram a wannan shekara ta 1133 kuma daidai da 17 ga watan 12 watan disamba shekara ta 2011 miladiya a wannan darasi na uku a cikin wannan littafi mai tarin albarka muktasar al-akhdari na abdurrahman ibn muhammad ibn muhammad ibn amir al-akhdari an-natayusi al-maghribi al-maliki wanda ubangiji Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsa a shekara ta 993 da 83 ubangiji Allah madaukin sarki ya gafarta mashi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi a yau da rasu na uku za mu tashi a inda malam yake lissafo ko zai lissafo mana abubuwan da suke sun haramta yake cewa rahimahullahu azawajal wa ya harmu alaihi alkazibu wal ghibatu wal namimatu wal kiburu wal ujubu wal riya'u was sum'atu wal hasadu wal bughdu wa ru'yatul fadli alal ghairi wal hamzu wal lamzu wal abathu was sukhriyatu والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال وأكل أموال الناس بغير طيب نفس والأكل بالشفاعة أو بالدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عبد الرحمن الأخضري أود أنه ولا ريال السافمان أبو بوا كسان أشرين دهدو ليكي تشوى ويحرم عليه يا زم حرام أكنسا شوى كنا المكلف تندي أول ما يجب على المكلف tasiyu imanihi ya zo ya ce wai jibu alaihi shi almukallaf kenan wai ce wai jibu alaihi hibzu lisani wai jibu alaihi hibzu basari sai ya ce wa ya harumu alaihi duk yana zama haramu akan shi idan ka ce ya harum siga ce daga cikin siyagu ta harim kamar ya harumu hurrima yuharrimu da sauransu kamar yadda uhilla yuhillu sighnina al-ibaha na halattawa hakan nan wa ya harumu alaihi ya zama haramun a kan shi kenan ba makaruhi ba ne kuma idan aka ce haramun shine abin da in mutum ya bashi yana da lada ladan barin da yi saboda ya bashi akan tsoron Allah maɗaukakin sarki in saboda hakan ya bari in kuma ya aikata to ya cancanci azaba wannan shine haramun kun ya zama kishiyar wajibi wajibi in mutum ya aikata shi yana da lada in ya bar shi yana da zunubi ya cancanci azaba haramun in mutum ya bar shi imtisalan ijtinaban dan an hana shi ya bari yana da lada in ya aikata yana da zunubi ya ce wa ya harumu alaihi ya zama wajibi akan almukallaf wanda aka dora mashi hukunce-hukuncen shari'a al alkazibu karya ƙarya haramun ce a gare shi bai halatta mutum ya ƙarya ba ita ƙarya taba'an a tabi'anta ma haramun ce addini ya zo ya tabbatar da haramcinta wal khamisata anna la'anatallahi alal kadhibin tsinuwar Allah ta tabbata akan makareta ya zai mutum ya ɗauki ƙarya ta zama wata ado ko a kasuwanci ko a aiki ko ma a ko menene ya ɗauki ƙarya dai wani aba ce wata hanya ce da mutum zai sa kaɗa ya cuci mutane da ita saboda ka haramun ne Allah ya tsare mu wal ghibatu giba yi da wani suka ce giba shine ka ambaci mutum da mutum da abin da baya so wannan ita ce giba kayi da shi kenan idan ka faɗi abu a bayan idan mutum sai ka ce ai ko a gaban shi ma zan faɗa to wanda ka faɗa a bayan idan shi sunan wannan buhutan wanda ka faɗa a gaban idansa sunan wannan wanda ka faɗa a gaban idansa sunan wannan buhutan wanda ka faɗa a bayan idansa sunan wannan giba ai idan ka faɗa a gaban idansa ya zama cin fuska kenan saboda kowanne ɗaya daga cikin su ko kada mutum ya ɗauki ce to ai ko a gaban idan shi zan faɗa wannan ba wannan ba zai wanke mutum daga giba ba in ka faɗa a gaba idan shi ya zama cin fuska kenan in kuma mutum ya faɗa a bayan idan shi ya zama giba kuma ubangiji Allah madaukin sarki ya kamanta mana giba ya fito mana da misalin tafili ya ce a yuhibbu ahadukum an ya akula lahma akhihi maitan yanzu ɗayan ku zai so cin naman dan uwan shi bayan ya mutu iyanka ice fakarihtu mu kun kyamaci wannan to akan me zai gibar mutum kuma wuraren giba wurare ne masu tarin yawa mawuyaci mutum biyu uku hudu a haɗu ba tare da an yi da wani ba in da kuskure shi ma da aka tare da shi ake da wani yana barin wurin shi ma sai a sana shi Allah ya sauke wan namimatu da an shine mutum ya dauki maganar wani ya kai ma wani duk wani wanda ya dauko maganar wasu ya ce ai da wani da wani sun ce da kai kaza sun ce da kai kaza ya gama zayyanewa kai kuma sai ka ce to kai kuma sai kai yaya ɗayan sadiqi man yaruddu sharra anni babban abokina shine wanda in ya ji ana min sharri zai tsaya tsayin daka ya ban kariya amma bai iya komai ba bai taɓa ka komai ba sai da aka gama cin naman ka da shi ya ɗebo fayafayin ya kawo maka to me kina kai ai ba ba sai ka tambaye shi to shi kuma sai iyaya don din da a gaban shi aka yi shi ya ci shine farko wanda zai baka kariya to amma sai ya ɗebo maganganu wasu ya kawo maka kai ma an kasa sai ya ɗibi naka ya kai ma wani har kuma ka ɗauki wannan kasuwanci musamman a duniyar siyasa ya ji ana neman a halatta da a ce ai siyasa kenan to kun ga waɗannan al'amura giba annamimanci mun karanta hadisi a cikin blog a cikin umdatul ahkam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya wuce wasu kabari guda biyu ce ana azabtar da su saboda mai wa ma yu'azzibani fi kabirin wa ma yu'azzabani fi kabir ba kan wani abu mai girman gaske da ku kuke ganin girma shi ake azabtar da su alhalin kuma abu ne mai girma ɗayan su ya kasance yana yawo da annamimanci ɗayan kuma ya kasance la yasturu anil bawl kenan annamimanci ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke janyo azabar kabari wannan ba wai mata ba ya shiga duniyar maza ya shiga duniyar mata ya shiga ko ina da ina annamimanci kenan Allah ya tsira al'umma musulmi wal kibru da girman kai ji da kai ji da isa thaniya itfihi li yudilla an sabilillah yana tafiya yana karkatar da kanshi yana ya cika ya batsi yana ganin babu wanda ya isa ji da kai kenan ji da isa kar ku manta wannan fa shine abin da ya sa ƙarun aka halakar da shi saboda cewa yayi inna ma utituhu ala ilmin indi duk abin da aka bashi yana ganin kwarewar shi a kasuwanci ce ta sa ya samu ya cancanci ya samu dan wa inna mafatihahu latanu bil usba uli uwa iz qala lahu qawmu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wabtaghi fi ma ataka allahu dar al-akhirah ولا تنسى نصيبك ولا تنسى wa من kama واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض duk da aka gama mishi wannan wa'azin da wannan tokaciyar sai ce inna ma utitu wa ala ilmin indi Allah ta'ala ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard gaba ɗaya da shi da abin da ya mallaka suka nitse ƙasa girman kai ba shi da amfani wal ujubu da mamakin kai nawa kenan kuke lissafawa na biyar kenan mamakin kai shi karan kai shi idin ga mamakin kan shi ko dai don wata ibada da yi ya kwana yana kiyamu lele ya waye gari yana azumi sai ya dinga jin to yanzu fa yana da wani matsayi a wurin Allah ko ba abin da ya tasa a gaba sai da'awa saboda ka yana ganin yanzu ya kai tidin sun tsira ko ba abin da ya rage mashi shiga aljanna sai dai ya mutu Dan yana ganin su suka rayar da gari su suka kai kaza su suka kai kaza su suka kai kaza mamakin kai kenan ko ya zamana kawai da safe sai dai masu qur'ani su shigo in sun gama ɗauka su fita masu fiqh su shigo masu tafsiri su shigo masu nahawu su shiga masu har dai awa 24 yana ganin yanzu yana mamakin kashi ayi ma Allah wani abu ko kuma ya ga cewar ai duk masallatai a duk wata sai ya gina masallaci a duk wata akwai mutum uku da ya ɗauki nauyinsu su kawai suke yi a karkara a ƙauyuka suna karantar da mutane addini yana biyan kowanne mutum ɗaya daga cikin waɗannan mutane uku yana biyan shi dubu talatin kuma yana aika dubu ashirin gidansa nawa kenan dubu hamsin kenan mutum uku nawa dubu ɗari da hamsin kuma duk wata sai ya gina masallaci yana ga ai yanzu waɗannan abubuwan suna giftawa a gaban idansa to wannan haramun ne yanzu aikin shi zai lalace jiji da kai kenan mamakin kai mamakin wani aiki da mutum ya zo yake mamakinsa ko kaɗan ne ko mai girma warriya'u da yi don a gani shine riya kenan mutum zai yi ne don a gani a ce yayi to haka wannan asalin ma ba shi da lada ko waɗancan da suka wuce ko mai al'ujubu da arriya'u da asum'a nawa kenan uku a nan al'ujubu mamakin kai arriya'u yi don a gani saboda haka duk wata aiki duk wani aiki na ibada zai yi ne don a gani a yaba a ce yayi wasum'a ko kuma yi don a ji saboda haka in na ƙara murya ne zai ƙara murya don a ji a ce ya iya ko ya gyara duk wani abu arriya'u yi don a gani da ido asum'atu yi don a ji da kunni waɗannan al'amurra guda uku arriya'u da al'ujubu da asum'atu da almannu wanda malam bai faɗe shi ba duk suna cikin abubuwan da ke ɓata ayyukan mutum kamar yadda ka sa akwai na waƙidul wudu abubuwan da ke warware alwala ka sa akwai na waƙidul islam abubuwan da ke warware musulunci to haka akwai mufsadatul hasanat abubuwan da ke lalata wa mutum kyawawan ayyukan da yi kyakkyawan aiki ne sadaka yayi taimaka ma gajiyayyu yayi taimakawa marayu ya yi karantarwa ya yi abu kaza yi duk aiki na alkhairi wanda ake yi da gangan jiki ko da tunani ko da kwakwalwa ko da mai ko wannan ya yi su amma ya yi ne don a gani ya yi ne don yana mamakin kansa ya yi ne don a ji ko ma wanda ima ime gori shine almannu kenan ya goranta ma wanda imi shi da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni Wal'asa shi shine goren tama wanda kai mai ashe ba ne nake biya ma kuɗin makaranta ba a uzbillah su kan damun mata ba a magana jita ita ta bata fa zaunin take ɗaurawa jita ita ta bata fa ɗan kwali kuma ita take mata haka to duk wannan kai tsaye yana lalata ayyukan da mutum ya yi hakan nan yi ma Allah gori ya nuna alaika na aslam ba a Allah gori saboda me hanyoyi da yawa ko dai mutum ya ga yi ma Allah kaza yayi ma Allah kaza can sai Allah ya jarraba dan shi da rashin lafiya shi sai ga toyi shi da yake ma Allah kaza kuma Allah zai mai abu kaza duk wannan yana lalata ayyukan da mutum yi saboda ka mutum ya kiyaye su sosai da sosai ayyuka ne al'amura ne da suke bata aiki daga ina al'ujubu mamakin kai arriya'u yi don a gani asum'atu yi don a ji nau kenan uku sai na hudun da ba malam bai kawo ba shine almanu gori nau kenan hudu waɗannan al'amurra guda hudu al'amura ne da suke ɓata ayyukan mutum so wannan aikin hajji ne don shi in ya dawo aikin hajji in baka ce da shi alhaji ba to bala'i kuma ya kama wani bai san naje aiki ba alhaji ba naje yana kiran suna na gaya ku gaya mishi mana wallah mutum yi hatara wani ya ce ya je aikin hajji ya dawo bai sa haƙori ba mai ke na'i mai ke irin waɗannan al'amura suna da ban tsoro waɗannan abubuwa na mutum zai ɗauke su a banza suna da ban tsoro wani gaji ya ce ya sha sanyin musdalifa amma a ce ba a kira shi alhaji ba to me bambanci shi da wani bai je ba kenan bambanci shi ne a ce da shi alhaji abu akwai hatsari kuma wani abu yi don a gani sai ya zama da mutum ya yi din ba a gani ba kaga ba ladan ba a gani ba ko kuma ya yi don aji yayin ba a ji ba sai zama na tun asali wurin Allah ba shi da lada ɗaya kuma ranar alkiyama sai ya yi bayanin don me ya aikata aikin don a gani ko don me ya yi don a ji ko kuma ya yi a gani amma a ƙiyabawa ba Allah ne zai sa ayaba ba aikai don Allah kawai wakuli i'malu fasayar wa rasuluhu wal mu'minun fasayar sayarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun daga dole mutum ya hatara akan waɗannan abubuwa wal hasadu da hasada idan aka ce hasada shine fata na baiwar da Allah ya yi wani ta gushi wannan ita shi ake nufi da hasada kwaɗayi na baiwar da Allah ya yi ma wani ta gushi ba wai ta dawo hannunka ba ba wai kai ma ka zama irin shi ba a'a shi dai zaidu abin da kawai yake fata motocin nan da zaidu yake da su kawai a ce di sun kone da sun yi asara yawa shi dai zaidu fatan da yake yi shine duk tilawar da amuro yake da ita a wayi gari kawai ji babu koda kun gane menene hasada wani ita ce hasada kwaɗayin fatan abin da yake a hannu wani ya gushi ko da bai dawo wurinka ba amma abin da wani yake wani Allah ya bashi dukiya yana ta fitarwa yake ce Allah akbar ina ma ni nake da dukiya irin ta wani ni ma in dinga kaza in dinga kaza ba a kira wannan hasada kun lura da kyau ko ba a kira wannan hasada hakan nan kuma wani yana kurakurai ka ce da wani ko zai gyara da zan samu dama in gaya ma wani ya samu malam wane ya biya jawidi ya gyara karatun ƙur'anin shi ko da a wata uku ne ko wata hudu ba a kiran wannan hasada in dai ka fahimci ta'arifin da aka yi na hasada in dai ka fahimci ta'arifin to ba a kiran wannan hasada dan da yawa inda zaka ce kai amma wani da a ce zai samu wani ya biya ƙur'anin shi ko da sauka guda ya gyara mai tilawa da ko karatun ya zama mai kyau sai ka zo sana cewa kaji wani ina mai hasada haka za a ce ko ba haka za ce ba ashe ba a fahimci mecece hasada ba abinda ake nufi abinda hasada take amma sunan hasada shine fatan ni'imar da Allah ya maka mai hasada idan ya maka fatan ta gushi an ku aka ce ni'ima ta lafiya ce ta kuɗi ce ta ilimi ta menene ta menene ta menene yahudawa kuma sun yi fice akan wannan am yahsuduna nasu alama atahumullahu min fadli Allah ta'ala ce in fadda su suke ba da mulki fa idan la'ituna nasa na kaira inda yahudawa suke ba da mulki saboda tsabar hasada su daidai da annaqir na mulki ba za su ba kowa ba ka san annaqir annaqir shine ledan nan da take bayan kwallon dabino bayan ka bare dabino ba akwai leda da take ciki ba sai ka cire kwallon ka cire dabino ka sa a baki to wannan ledar inda su suke ba da mulki daidai da mulki na wannan leda ba za su baka ba yahudawa kenan saboda tsabagiyar hasada hasadan min indi an fuse min ba'di ma bayyana lahum alhaq to da yake hasada bala'i ce in mutum ya in mutum Allah ta'ala ya maka ni'ima wannan zafin ya kumburo mashi a ciki na shi fatan shi zafi ya kama shi a ciki zuciya ta kone sai ga ta idan shi zai kama ruwa ta yadda in abin ya kamu sai ya taba ka sai ya taba lafiyar jikinka kuma ba maita bace hasada bala'i ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummarsa kullun da safe kai karanta kulhuwa uku falaki na uku nasu uku a cikin falaki akwai wa min sharri hasidin iza hasad dan yanzu baka san adadin mahasadan da suke mahasada ba kuma da ba tsayawa zaka ka zauna ka je wani wani ya ci tufa sai ka tashi a tsaye dan kana da mahasada wai ba da mahasadi kuma ce aka ka tsaya ka kallace su ce aka ka karanta wa min sharri hasidin iza hasad hasada bala'i ce hasada ba ta da kyau wal buhudu da kyashi da keta wa ru'yatul fadli alal ghair da ganin fifiko akan wani kullum ka dinga ganin kafi suwani suwani ba tsararrakin ka bane kai yanzu da suwani kake dilin eh yanzu da abokanan shi yan set kaza ne to yanzu ya canza abokai baki daya kaga abin da ke kawo wannan shine ru'yatul fadli alal ghairi kana ganin kafuswa ne wannan ma haramun ne kai tsaye shi yasa ya bude babin da wa ya harumu alaihi yace wal hamzu idan aka ce alhamzu shine aibanta mutum a gaban shi ɗaya daga cikin fassarori da suka mai aibanta mutum a gaban shi wallamzu aibanta mutum a bayan idansa bambanci su kenan ko kuma alhamzu aibanta mutum da baki mutum yana yana gabanka don tsabagen mutum zai gulma da shi sai dinga nuna ma dan shi shi da baki wallamzu ya dinga nuna mashi shi da hannu fasara ta nauke na ta biyu ko kuma allamzu shine nunawa da baki din alhamzu nunawa da hannu fasara nauke na uku ko dai zamana alhamzu ya ɗauki nunawa da hannu allamzu ya ɗauki nunawa da baki ko allamzu ya ɗauki nunawa da baki da hannu alhamzu ya ɗauki nunawa da hannu duk ana fasara su aka haka ubangiji Allah madaukakin sarki ce wailul kulli humazatin lumasa azaba ta tabbata akan duk masu yawan waɗannan zunɗe da baki da ya fice da hannu duk azaba ta tabbata akan su a gane ko kaga akwai allamzu shine aibanta Allah ta'ala ya ce wala tilmizu anfusakum kar ku aibanta kawunan ku kaga sai zama na allamzu kaga ya zo da eh, ma'anar aibantawa kenan wal abathu da wasanni duk waɗannan haramun ne Allah ta'ala bai halicci sama da ƙasa dan wasa ba ya halicce su ne da gaskiya amma sai ga ƙasa babu ma'aikatar addini amma akwai ma'aikatar wasanni duk wasanni ba su da kyau yana nisantar yana kekashe zuciya amma sai ga an sanya katin tv a cikin gari saboda tsabagen a lalata kwakwalen samari su tashi daga aikin yi wanda dattijo ga yana tsayawa yana kallo eh to samarin ne saboda nan gaba shekara 25-30 baya kwakwalo ba abin da ta sani sai wannan kaga sun tashi aiki kenan amma ba za a sanya musu inda za su karata kur'ani inda za su kyautata rayuwarsu ba lalace ba ko ɗauki wuta aka yi akwai janareto a gefe da za a kunna musu wasu huriyatu da kyama bai halatta nuna ma wani kyama ya ayi ayyuhal na amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayra minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khayra minhun as suhuriyatu kyama ba as suhuriyatu ba da wani ya ce as suhuriyatu sai mai fasara ya ce to da asiri saboda ya fassara as-suhriya amma as-suhriyatu kha'un abin nan bil kha al-mu'jama da kha mai ruwa da kha'un kenan wannan haramun ne nuna ba wani kyama duk mai ke haifar da wannan duk ru'yatul fadli ita take neman haifar da wannan da sauransu da sauransu wa zina da zina duk waɗannan haramun ne la ilaha illallah ita zina ma kusa da ita kada ai wala ta ƙarabu zina kada ku kusa da zina duk wani abin da zai kawo kusanci da ita haramun ne kenan dole ku gyara tsarin makarantu a ce ga kwankwason namiji ga kwankwason mace ana karatu a aji guda tun daga marhala ta secondary school ta primary school ɗaya biyu uku har a zo uku hudu biyar shida ɗaya biyu uku har a zo hudu biyar shida ya shiga jiniya a haka ya je siniya duk a haka wannan lalacewa ce wannan ya je jami'a a cakuda duk waɗannan kusanci ne da zina bai halatta ba irin wannan fita ta baɗala ta fi tsara duk waɗannan haramun ne wannan furu ilal ajanabiya da kallon matar da take ajanabiya idan aka ce ajanabiya ita ce matar da babu alakar aure tsakanin akwai yiwuwar aure tsakaninku matar da za ka iya aurenta ko za iya aurenta ta yadda kenan kaga ba mahaifiya ba kisa ya kiranta manisanciya wal ajnabi wan nafaru ila al ajnabiya da matar da take manisanciya ta yana ta zama manisanciya ta yadda ba ta kusa da kai dan ba mahaifiyar ka bace ba mahaifiyar ka bace ba ka bace ba yar ka bace ba yar ka bace ba yar ka bace uwa daya uba daya ba yar ka bace uwa daya ba yar ka bace uba daya ba ita ta shayar da kai ba ba tare da ita aka shayar da ku ba ba ita kake aure ba ba jikarta kake aure ba kun gano wannan shi sai ce nazuru ilal ajnabiyya da kallon matar da take ajnabiyya shi ma haramun ne Allah ta'ala yana cewa abin nan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim su rintsa idanuwansu wa talazzuzu bi kalamiha da jin daɗin maganarta jin daɗin zancenta wannan shi ma haramun ne ya kasa kunne ya dinga jin zaƙin muryata ya dinga jin menene na muryata wani haramun ne Shi ne wata lafufu bi ha, da jin daɗin muryata da jin daɗin maganarta ta ɓangaren wa kenan namiji to ta ɓangaren mace fa fala ta khudana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun su kuma mata fala ta khudana bil qawli kada su rangwada murya kenan abin da ke haramun ga mace shine rangwada murya sai Allah ta'ala ya ce wa kulla qawlan ma'rufa a shi kenan za su yi magana in ga ayoyin da maganar malam sai ka fahimci abin da yake haramun ta bangaren maza shine jin daɗin muryar abin da ke haramun ta bangaren mata shine rangwada murya eh to amma asalin muryar mace wacce yake me wa kake nema mai gidan baya nan shikenan wannan ba wannan ba haramun ne shi yasa malam ya sanya kaide cewa talaffuzu bi kalamiha iza Allah ta'ala ya ce fala takhdana bil qawli sai kuma ya ce wa qulla qawlan ma'rufa shi za su yi magana kenan cewar muryar mace al'aura ne yana buƙatar tantancewa zai zama al'aura ne in ta rangwada amma ta murya ta adi kawai assalamu alaikum wa alaikum salam wa kake nema mai gidan baya shikenan kawai baya na in ya zo a ce waye a ce wane ne shikenan wanda yake ba wani amma salamu alaikum wa a wannan kuma ai har eh ko wani ciniki ma haka ne ai me yake so abu kaza take so a ba mu da shi shikenan amma ya zamana sun zo ciniki kuma ana ciniki ana karuwanci ta zo sayayya an share mata wuri ta zauna mai yake so ita kuma ta ce ta gaji a kun yi tafiya daga ina daga ina kuma <laughs> a wani ba girmama kwastoma ba ne wai ta yi mu kwastoma wani ba mu kwastoma ba ne har ya kai ga an awarwaro ne a ce za a sa mata hannu kuma eh in zo ne a ce za a sanya mata hannu malam Muhammad sai a hakuri <laughs> ka gani wannan duk bai halatta ba kawai yadda za a yi magana kawai yadda za a yi magana me kuke bukata muna bukata kananzir ne a ba ma da da kananzir kalas me yake bukata muna bukata kananzir ne kwalba nawa kaza kowace kwalba ta kaza to samun kwalba uku shikenan <laughs> wa talaffufu bi kalamiha wa aklu amwalin nasi bi ghairi tibi nafs wa aklu amwalin nas da cin dukiyoyin mutane mai an ce amwal jami'i ne na almal in aka ce almal shine me mai ce dukiya almalu kullu malahu qima duk abin da yake da daraja sawan wannan abin fili ne sawan wannan abin kudi ne sawan wannan abin kayan kudi ne sawan wannan abin bishiya ce duk abin da yake mai daraja ne ga masu shi to cin shi ba tare da jin daɗin ransu ba haramun ne kun gane wannan da ke ko na. saboda haka zaka kesa abubuwa da yawa ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa la kun amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam hanyoyin ci kuma suna da yawa kamar kwace kamar zamba yaudara caca kalanda duk caca ce da sauransu ko fili ne guda ya saiwa da mutum uku shi cin duke mutane ne ba tare bi ghairi tibin nafs ko fili ne ya siya da ya zo ginawa kawai sai ya kamfaci na makwabcin shi taki uku hudu biyar duk wannan haramun ne ranar alkiyama sai an haƙo tun daga ƙasan bakwai an lafta mai aka ya je gaban Allah da shi kwarai kuwa wai shi yana jin cewar in anan duniya ne kowace kotu ko kotun duniya za a je suna da lauyoyi fa man yujadilullah anhu yawm qiyamati wa zai tsaya musu a gaban Allah ranar alkiyama dole mutum ya hatara cin dukiyar mutane bai gairi tibin nafs haramun ne kawai dan mutane ba su da karfi kawai a zo a share filayen su kai gaba daya ce an kwace an ba wani dubu uku uku wani dubu biyu biyu shikenan wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane Allah ta'ala ya sauke mana ya ce wa akalu amwalin nasu bai ghairi tsibin nafs kar ku sha'afa lokacin da muke tarjama malam mun yi maganar akan lokacin da yake ciki lokacin da malam yake ciki waɗannan abubuwan ba wahan suke a bayyana suke a fili suke to ina ga yanzu ya ce wal akalu bi shafa'a haka nan da ci da ceto wani ne jami'an tsaro suka danke shi kai kuma kana da matsayi na minti ɗaya minti biyu kaje ka fito da shi sai ya ce eh ka ce tono za a baka eh ka ce me kana faɗa a zuci ban mai ce wal bi shafa'a da ci da to mutane sun shiga wani hali kana da wata ta cewa magana ɗaya biyu da za ka je kai shafa'a ka nemo abin nan a sake su abin sai ka ce tono nawa za ku bayar kaga wannan har ya zamana kenan sai su zama wakilan waɗancan ne na bayan fage tunda su watakila ko suna kayan sarki ko wani abin ba za su iya fitowa haka ba sai a ce to nawa za ku bayar sai su bada abin da za su bayar kuma a ji a fito da su to kaga wannan bai da kyau wannan ma haramun ne au biddin ko da ci da sunan addini ci da sunan addini kuma wannan koba ce mai yawan gaske sabuwa da tsohuwa Shi ne malam yake abin nan in ba mu sha'afa ba a lokacin da malam yake wannan mun yi magana a lokacin karama ce ba wahan da da'awar wilaya ake yi kowa wali ne to ku da awar wali dole a nemi karama da za ta gasgatar walittakar da ake da'awa a kai to wannan yasa kawai da mutum ya danya bana sai a ce ai wali ne a kawo kudi zai yi addu'a zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza shiru mushriki ya ci shirwa ya za a ce malam ya ci shirwa kuma malam ya bai cin shirwa to duk wani abin da ke da amsa sunan da ci da addini wani haramun ne a da ko a yanzu kun gane wannan da kyau saboda haka ni gaskiya nake jin tsoro kun san tsoron me nake ji tsoron walimar da ake shiryawa a matsayin yaro ya sauke ƙur'ani sai ga ayoyin da aka bashi sati biyu yake maimaita su kafin ranar walima in ya hau kan mumbarin karanta su sai ga yana jin su suna jin shi haka ne ko ba ka bane ai an sha zuwa kun bani ni gani nake cewa haka ne wanda yake ka'ida ita ce in dai a matsayin ya sauke qur'ani ne akalla muka bude mai ko ina qur'ani zai iya karanta in dai za ka yi mai walima a matsayin ya sauke qur'ani to duk inda aka bude mai a qur'ani zai karanta a karatun da yake ba shi yafi kowa iyawa ba amma kuma ba a karatun da yake wannan yana tatata yana jan baki baki yana jan shi ba wannan ita ce ka'ida in kuma haddace shine duk inda aka ja mashi ya zama na zai kawo saboda haka in mutum ya kawo maka yaro a matsayin karatu sai ka ce to nawa ya haddace ko ya iya karantawa eh sai ku tsada tun farko kun yi shiru sai ku tsada tun farko a matsayin ya haddace nawa zai baka a matsayin ya sauke ya iya karantawa, nawa zai baka sama da ranar walima ka ce ya kawo kaza kudin certificate zai wa malam dinki zai kawo kaza zai kawo kaza zai kawo kaza a zo a jami'ar qur'ani ya kasa ja ayoyin da aka bashi da zai karanta a ranar walima watakila ayon fa ya yi sati biyu yana karanta su amma a ranar bayan an an ta yi cikin yan uwan shi dalibai an ta yi an ta yi amma ranar in yazo yana karantawa yana jin su suna jin shi saboda dole ai hatara ina jin tsoron kada ya shiga cikin waɗannan abubuwan gaskiya saboda tun farko sai ai keke da keke kawai al'asulu dai wajibi ne ya karantar da shi eh wajibi ne karanta yanzu ba zai iya karanta da shi ne ku ba shi da lokaci ko wani abu ya kawo maka akan ka karanta mai da mata ko da yaya ko da waye ko da karan kanshi sai ku tsada da shi ba kuɗi ki samuwa ba yawwa no zai baka shine kawai sama da a ce a zo walima na ta lafa wa dauran ai dama ai hagu ai haka ai haka ai haka ai ta tattara waɗansu abubuwan da kai karan kanka aka ce kai bayanin halaccinsu su kai da ka tsara. sai kai ma zuciyarka tana kada maka Allah ta'ala ya sauke ko kuna da magana aha alaikum salam islamiyan kusan za a ga kamar ba wai mutum da yake da shi ba shi malami mai koyarwa a wurin kila an ɗauke shi ne ya ta koyarwa mai yiwa kila ko wata sai a bashi wani shi kuma ya koyar da yaran wannan matsayi ke shi wancan kudin da ake bashi a idan idan wannan ne ya al'amur wadih idan ya zo sai ya zo zai danka shi ne a matsayin shugaban makaranta tunda shugaban makaranta shi ke sallamar waɗancan a yanzu mutum zai je abu ai ba probo zai je ba abin nan ba ba shi zai je karatu ba ne kuma sai a tura mai malamai su karantar da shi kun gane wannan da kyau ko in kuma ba haka ba sai ka rike ɗalibanka kun gano wannan maimakon a ce yau mutum goma sun yi walima kwara a ce mutum biyu sun yi walima kwara a yi taron ya zama mutum biyu sun yi walima kamar ya kamar yadda daidai gwargwado duk inda aka buɗe musu ba a matsayin su suka fi kowa iyawa ba za su karanta shi da a ce mutum goma taron yiwu aka kwara ɗaya kwakwara da a ce mutum goma sun yi kwara a ce mutum ɗaya sun yi mutum biyu ne suke ko mutum ɗaya ne iya bana ɗalibi biyu muka ɗalibai biyu muka samu suke walima a makarantar mu ba rama ba a yi ba to amma abin da mutane suka ɗauka duk inda ba a walima to ba a karatu sai ya zama na kawai da zaran makarantar ka ba a walima sai a janya yaran a kai su wasu kai gaskiya kake karantar da su ba rudu kake karantar da su ba za ka karantar da su hakikanin abin da yake gaskiya ne saboda haka da a ce duk shekara sai an yi kwara a ce ba rawacin da bara an yi amma bana da baɗi babu wacin walima don babu ɗaliban da suka ba da walima babu ɗaliban da suka kai kaga ya zama wajibinsu kenan da wanda ike ganin yana kokari duk ƙoƙarin shi ya san cewar bana bai cancanci shiga walima ba duk wanda yi karatun allo ya san kafin a yi maka sauka karatu bayan ka sauke sai ka dawo da hada sai ka jima ma kana karatu watakila kakan shekara ɗaya ko biyu bayan sauka kafin a maka a bikin sauka karatu ko ba ka yake ba haka yake kuma al'amurra da yawa suna haska cewar yaran da aka ciccida su aka tuttura su suka je suka yi walimar da ya yi walimar wasu da sun ɗauke kafar a makaranta idan aka mutum goma suka yi walima a makaranta kana ganin bayan an dawo tun walima mutum nawa ne a cikin goma nan za su ci gaba kafin baɗi za a samu mutum bakwai eh da wuya sai ka ji iyayen suna cewa ba kun yi walima ba bayan kuma iyayen sun yarda cewa sun yi firamare amma suka tura su sakandare suka tura su diploma suka tura su siyoyi e, suka tura su jami'a me yasa da suka yi firamare ba su ce to ai kun gama karatu ba sai karatu addini za a ce ai yayi walima wannan ba ka'ida kenan ba tsoraka mu za mu nuna musu kimar shi in mutum ya je wajen likita shi zai ce da likita ga maganin da yake so yana so mai dan zaki zaki ne ko likita ne zai ce ga maganin da zan rubuta maka likita ne zai bashi magani duk da dacin shi kuwa ba zai ce dakta ba za a dan canza wani ba zai ce ina wannan ne to a matsayin ka na malami kar ka bari ko a ce iyayen yara ko a ce surakatan mutane ne yake juya makarantarka dole zama na kana da tsabtataccen tsari wanda yake zai haifar da ɗalibai masu yawa abinda nake nufi masu yawa masu ƙwari wannan ita ce ƙa'ida amma waɗansu abubuwan gaskiya akwai ban tsoro a kansu allah ta'ala ya sauke an mutum da yanayi magana to kuma wannan sai ya sa sai ya sa kuma mutum shi mai ya zama irin su ai cewar za su ƙara himma ba batun ƙara himma wannan da ka ɗora shi ka tura shi ya ma zai sauka ai cutar shi kai ba taimakon shi kai ba kowa ya san ba cutar shi akai ba taimakon shi akai ba me yasa ake demotion a makaranta ya yaran yanzu duk ba san demotion ba duk ba su sani ba don tuttura su ake yi kawai kun gane wannan da kyau ko saboda haka dole ne ya zama na makarantar ka ce kai kake kula da ita babu taron yuyu a ciki ka'idan makarantar ka kafin yaro yi walima bayan ya je cikin manya-manyan malaman makarantar kowanne ya mai ja shida kawai ya bude qur'ani haka ya ce karanta tsakiya karanta wuri kaza karanta wuri kaza kuma kowanne da makinsa akalla a samu malamai shida su mai ja shida ja nawa kenan kun gane wannan sannan kuma kaida kafin ya walima sai ya haddace izifi biyu a kan shi daya kaga sai an mai jarabawa ta musamman ba ta mujamala ba sannan kuma sai ya haddace izifi biyu ka ko da ya gudu da ka taimaka mashi ko baka taimaka mashi ba ka taimaka mashi ko da ya gudu da ya gudu da izifi nawa biyu sannan sai ya haddace hadisai abin nan 25 cikin 40 hadis sannan sai ya sauke a halari mana sannan a mai walima to haka idan irin idan ake wannan a kai yaushe sai ka je yana kai malam walima na abadda tukuna sai mun kai risala yo karatu ne a gaban shi to kuma in ake wannan ne za a taimaka mashi amma ku duba abubuwan da walima take haifarwa da zara an wa an kaiwa ɗaliban ka walima sai daga wani wuri aka ce an gina an gina makaranta ana son an danka maka ita wannan ɗalibin da kai mai walima kuma shi za ka ɗauka kai can ya sauke a hadari ishmawi iziya risala mutum ne zai haɗu da su a can a buɗe sashin matan aure su daga kawo mai kwamfalin iri daban-daban da wannan karatu zai ba su amsa da sauka guda da yi ƙur'ani a mun yi shiru da sauka guda yi ma qur'ani da ita zai karantar da su da shi da shi tajwidi sai ya haddace tufatul atfal baiti 61 ce ba ta da yawa kun ga hadisi ya zama yana da hadisai 25 cikin 40 hadis a khabari rariya mata ta sallah ko ya san ka ya san sallah sai dai jingar da yi tufatul atfal in yi wannan sai a mai sauka a mai walima sauka ga wannan zaka za wata kila a shekara uku ka samu ka yi sau daya duk bayan shekara uku ko duk bayan shekara biyu ko kuma maimakon zaki ma ɗalibai ashirin da biyar sai ya gaba na ɗalibai biyar kawai wa kun yi shiru inda fa suka ci gaba fa su ba a walima sauka karatun qur'ani fa sai dai walima hadda ba magana wai saukar karatun ƙur'ani sai dai walima hadda kawai zai zo ya zauna ne kawai ya haddace ƙur'ani a mai walima i gaba to don Allah yan uwa kar mu zalunci kanmu mu zalunci ƴaƴanmu mu zalunci kannanmu a karanta da mutane abin da yake daidai kuma waɗannan abubuwan aka samu islamiyu biyu uku hudu suka tabbaka irin waɗannan ko da a ce sai mutum ya yi rabin a khadari a ce sai ka kammala muqaddima ka kammala abin nan babu tahara baki ɗayan shi ƙarshen zuwa fasulun fin kenan sannan mutum a ce ya yi walima arba'una hadith sai ya yi kaza usulul salasa sai ya kammala shi sannan ya yi walima bayan yana da izifi nawa aka biyu kaga ka taimaka mashi ka taimaka ma 'ya'yan shi ka taimakowa ka taimaka eh a haska mashi amma kawai tura da ake kawai a tura mutane kawai kawai dai a je ai walima a je ai walima har zama na kamar yadda malam ya faɗa wata islamiyya za ga ai malamai ne da yawa kun gane ko to wani wurin fa sai gada ana cewa hatta malamin da ya fi kawo ɗalibai saukakku akwai kyauta ta musamman kun gane wannan tun da an rarraba ne kai kana ɗalibai ni ina ɗalibai kowa yana ɗalibai sai zama na abana ni ɗaliban da suka yi walima a hannuna suka sauka ɗalibai biyu ne kai kuma ɗalibai biyar ne to ka lalle kana gaba da ni wannan ce da karatu bayan in aka mai da shi irin wani inda ba tabbaka kawaida na karatu ba kuma mu dubi yadda al'amura suke lalacewa kama na tarbiyya kama na aƙida kama na me na me na me na me da suke lalacewa ina labi ka ce sai ya haddace izifi biyu sai ya rubuta izifi biyar ka taimaka mashi ya iya rubutu alaikum salam rahmatullah ba shi muke yi ba wai tambaya yi eh, wa me ne ma hukuncin walima na ce ba shi muke yi ba wa salam ni abin da nake so kwata-kwata bana bukatar iyayen yara su zama matsala kun gano wannan kawai abin da zai zama matsala shine ya samu islamiyu a ce akalla kwakungu islamiyin da ke kwakungu din nan kun gane ko da babbata da karamata su sanya ma kansu doka na makarantun cewar sun kawo kawa'id babu wanda zai yi walima a makarantunsu da ke nan kwakungu sai ya haddace izufi biyu daga amma zuwa nasi sai ya haddace hadisai 25 cikin 40 hadis ya iya karatunsu ya haddace su sai ya yi rabin akhdari sai ya haddace tufatul atfal kowa ya rataba hannu a kai ku sanya wasu kawa'id ta yadda ko da ya ban makaranta ta a nan kwakungu don wannan in ya makaranta ka hakan ne ko da ya bi makarantar ka ya je makarantar zaidu hakan ne ko da makarantar zaidu ya je makarantar amuru hakan ne to dole dai kun fahimci wannan to idan aka samu haɗin kan makarantun islamiyu to sai dai mutum ko dai ya kai islamiyar ko ya zauna a zaure shi ya karanta da 'ya'yan shi gobe su walima dole ya haƙura to amma iyayen yara ba su ne matsala ba mu malaman don mu muka ku malaman zance ko ku malaman ku wasan zakin abin ku ya kamata a ce kun fata musu da kyakkyawan tsari su ne likitoci ba ku za a lakana wa maganin da za ku bayar ba kuma duk ku shaida ne duk waɗanda aka ce idan aka samu mutum 25 suka yi walima bana shekara ta 1333 aka samu mutum 25 to baɗi a cikin wannan 25 ɗin mawuyaci a samu 20 biyar ɗin sun ina sun gudu mawuyaci a samu sha takwas eh eh <laughs> sai ga duk sun gudu can za a gansu a filin kwallo can za a gansu a kaza da an yi magana ya yi walima sai da i walima shi Allah ta ya sauke mala yace wa akhiru salati an awqatiha da jinkirtar da salloli daga barin lokaci as-sala jinsi ne dukkan kowace sallah jinkirtar da ita daga barin lokacinta shi ma zunubi ne mai girman gaske bai halatta ba kuma tsoraka bai halatta mutum ya jinkirtar da sallah ba akhiru salati ana awqatiha bai halatta ba kada ka manta ko najasa ce a jikin mutum a tufafinsa ga najasa a tufafinsa ya zamana kafin ya tsaya ya wanke wannan najasar da ke jikin rigarsa to kan lokacin sallah zai fita wanne zai a ciki tsaye sallah to balle a ce kasuwanci balle a ce fatauci bayan Allah ta'ala ce rijalu la tulhim tijaratun wala bi'un an zikrillah wa iqamis wa ita'iz zakah ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar daga bai halatta mutum ya jinkirta da sallah daga barin lokacinta ba wai wani ne a ma'aikatar su lokacin azahar ya yi sai ya tashi ya je yi in la'asar ta yi sai ya je yi sai wani yake tambaye shi wai shi addininsa daban ne ya ce kamar ya ya ce to shi ya ga shi in ya koma gida ne yake hada su duka shi yanzu sai ya ce kowace sai ya je ya yi ta a lokacin me irin waɗannan al'amura shi hamma ta zama jikinsa to ya za ku irin wannan sallah ta hana mutum alfasha wala yahillu lahu suhbatu fasiqin bi halatta ga almukallaf yi abokantaka da fasiki ba bi halatta ba ai shi ma sai ya zama dan uwan ɗayan wala mujalasatuhu hakan nan bi halatta ma su zauna tare ba li ghairi darura da abin da yake ba larura bane ya za a duk marina kuke kowa sa gaban ka inda kake so wurin sana'a ɗaya ta haɗa ku a ga wanda larura ce ko kai tunda tunda shi fasiki ne kai kuma zaka ɗauke tumatirin ka ne ka buɗe wata kasuwa daban tunda kuna yan tumatir ai ga dole ya ka iya yana a shar ɗin shi da kai kuma ka kau da kai baya ko zama ofis ya haɗa ku ko wani abu ya haɗa ku ya ka iya amma dole munkar ne dole ka gusar da shi ko dai da hannu in za ka iya ko da harshe in za ka iya duk da jira ce ku fa ustazai ne ko kuma da zuciya dole ka kyamaci abin kuma kyamata fito a fuskarka in dai za ta iya fitowa din wala ya tulubu ridal makhluqina kada al-mukallaf ya nemi yardar halittar Allah al-makhluqin abinda Allah ya halitta ya nemi yardar su bi sakhatul khaliqi ta hanyar saba ma mahalici kada ya nemi yardar abin halitta don saba mahalicci wannan abin halittar mutum ne ko aljan ya nemi yarda shi zai taimaka mashi kuma ai sharuɗan da ya sanya maka sai ka saba ma Allah kada ka nemi wannan yarda za a baka minista in mata shugaban kasa kuma ta zo kai hannu da ita a wannan bai halatta ba sai ka me za ka yi a ciki kuma ba sharadi bane a wannan kawai za a shaɗanta in aka baka leta na a matsayin naɗa ka minista ko kwamishina babu sharaɗin in mata gwamnati ta zo kai hannu da ita ko in mata shugaban ƙasa ta zo sai kai hannu da ita babu wannan sharaɗin a ciki ko akwai shi babu shi a ciki Allah ta ya sauke da dai ayyukan zunubi da mutum ya nemi wannan dan saba mahalicci قال الله سبحانه وتعالى الله مجرم دوكا yana cewa wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu Allah da manzansa wallahu Allah wa rasuluhu da manzansa a haƙu su suka fi cancanta an yi rudohu a yardar da su in kano mu'minin mudda in kun kasance ku mummune ne Allah da manzo ya kamata ku nemi yarda su ba ku nemi yarda wani ba balle ku saba ma Allah ku saba manzo Allah dan neman yarda wani wani nan kowaye kuwa ba a saba musu ba a saba ma Allah da manzo Allah dan neman yarda wani saboda ka muddin ya saba ma Allah sai kawai ka ce hakuri wannan ya saba ma Allah kawai wannan fa shine akhdarin kaga ba wani littafin wahabiyawa ne da za a ce ai wannan littafin na wahabiyawa ne haka mai akhadir ya nasanta kuma ya biyo wannan maganar da hadisi ya ce ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce la ta'ata li makhluqin kwata kwata babu biyayya da ake ma duk wani halitta fi ma'asiyatil khaliq wurin saba ma Allah duk wani halitta ba a mai biyayya don saba ma Allah mace ba ta yi mijinta biyayya don saba ma Allah miji bai wa matar shi biyayya don saba ma Allah ba a ma iyaye biyayya don saba ma Allah ba a ma iyaye biyayya don saba manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ba a wa malam biyayya don saba ma Allah ba a wannan duk girman malam sai ga girman Allah duk girman malam sai ga girman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to da wannan ne addini yake tsayuwa to amma ya za ya san saba ma Allah ne to amma ya za kuma ai malam ne ba batun malam ne a ciki wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi wa yas'al al-ulama wa yaqtadiya bil mutabi'in li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhina yadulluna ala ta'ati Allah wa yuhadhdhiruna min ittiba'i shaytan ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين طاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى فيا فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم amin mala ya ce wala ya hillu la bai halatta gare shi ba shi wa kenan almukallaf an ya fi'ala fi'ilan ya aikata kowanne irin aiki domin fi'ilan na kira ce ta zo a siyaƙin nafiyu والنكرات في سياق النهي توطي العموم أو سياق النفي والنكرات في سياق النفي توطي العموم أو سياق إن دي نكرة تزو السياق نا النفي كون النهي توطي العموم تنا بعد جممان أبو دك وانا أبن دكي أمس سونان أيكي نما جنا كون قدر زوجي كون أيكي دقبي bai halatta mutum ya aikata shi ba hatta ya alama hukum Allah fihi الله sai ya san meye hukuncin Allah kafin ya aikata ya za ya wa yas'al al ulama saboda sai ya tambayi malamai wa ya yayi koyi bil muttabi'ina da duk masu biyayya li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallama ga masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su zai koyi allazina yadulluna ala ta'ati Allah ta'ala waɗanda suke nuna ma mutane hanyar bin Allah maɗaukin sarki wa yuhazziruna suke kasheji suke tsawatarwa min ittiba'i a kan barin shaydan wala yarda li nafsihi kada ba shi almukallaf yardan makanshi ma radiyahul muflisun abinda tababbu suka yardan makawunansu su su tababbun nan allazina da'at amarhum waɗanda yake rayukansu suka ɓace suka rasa rayukansu rayukansu suka ƙare fi ghairi ta'atillahi ta'ala a hanyar da ba ta Allah maɗaukin sarki ba waɗannan mutane fa ya hasaratahu ya nadama su za ta kasance ranar alkiyama ne hasara da na sani nadama ba asara ba domin asara shine khasara khasirar duniya wal akhira shine khasara amma hasaratuhum da na sani wa ya buka imi yawon alkiyama ya tsawon kukansu zai kasance ranar alkiyama kukan da ba shi da amfani nas'alullah subhana muna roƙon Allah maɗaukin sarki wa ta'ala nas'alullah muna roƙon Allah subhana mai tsarki wanda ya tsarkaka daga dukkan barin sifofi na tawaya yake da sifofi na kamala wa ta'ala maɗauki an yi ya mana gamdakatar ya datar da mu littiba'i sunnati nabiyina akan bin sunnar annabinmu wa shafi'ina macecinmu sayyidina wanda yake shugabanmu muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan gaba da abdurrahman al-akhadir ya kawo ba karamar gaba ce da ya rufe wannan muqaddima ta da ita ba ya ce wala ya hillu lahu bai halatta ga al-mukallaf ba an yaf'ala fi'lan ya aikata kowanne aiki hatta ya alama hukumar Allah fihi har sai ya san hukuncin Allah ashe kenan ba sai mutum ya aiki ya aikata ba zai zo yana tambaya kun yi shiru kafin ya aikata ne zai zo yana tambaya mutum ne yake da matashi take da juna biyu har juna biyu nan ya wata tara har ta haihu har dan da aka haifa ya kwana bakwai har ya sanya mai suna sai a ran na takwas ya zo yana tambayar malam me hukunci mutum ya samu ya shi suna lantana me hukuncin yazo ya sanya mata ya saba shiru me hukuncin yanzu ya sanya mata wal musana malam me ya halatta mutum ya sanya mutum ya shi suna shamsiya kamariya samira zalla-zilla kun fahimci jumlar ya za irin wannan tun tsawon kwana wata tara da matar shi take da juna biyu bai iya tambayar sunan yaro ba kwana bakwai da aka yi bai iya zuwa an tantance sunan ba sai bayan da yasa ya zo yake tambaya mutum zai kama abu kafin ya kama bai tambaya ba sai bayan ya shiga kuma yake neman mishi dalilai ta dama ta hagu ƙa'ida ita ce al'asul fil ibada a tawakuf ku rike ƙa'idar al'asul fil ibada asali a wurin ibada al'ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al al'asul fil ibada asali akan duk wata ibada ita ce a tawakuf kar ka yi sai idan an ce maka ka yi don al'asulu ba a ɗora maka ba wanda zai ce an ɗora maka shi zai kawo dalili menene dalilin wannan ka'idar yace ce hadisin ka ibn ujra yace ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama mun san yadda za mu maka sallama dan Allah ta'ala ya karanta da su ya ce wai za ta abun wai za ka ladina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum sai sai yace ya zami maka salati in juwa ka abubun ujara ya zami maka salati don Allah ta'ala ya ce inna Allah mala'ikatu yusalluna ala nabi ya ayyu alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to ya ya zami maka salati larabawa ne ko ba larabawa bane ka abubun ujara larabawa ne tsabtata tsaftatattun larabawa wanda yake a gaban su manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake larabawa ne qurayshawa ne tattun larabawa ne gaba da baya amma larabcin su bai ja su na su kirkiri salati ba sai suka ce ya rasu rasulallah ya zami maka salati kenan ashe al'asulu a tawakuf asali ba za ka ba sai an ce kai wannan ka'idar ita mai akhadar ya harara ya ce wala hilu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar Allah don me dan al'asulu kada ka yi sai ka san hukunci kamar yadda ka bin ujara ba salati ba sai da suka tambayi yaya za su yi ana salama ya ce ku ce kaza kaza kaza kaza ya karanto salati din to kun ga wannan gabar ita ce raba gaddama da duk wani wanda ya kawo wani abu muka ce bid'a ya kawo shi kuma ya ce a tafau sunna ce ai wannan babu wani abin nan al'asulu daman babu shi kun yi shiru al'asulu wannan abin babu shi saboda haka yanzu zai kawo dalilin yin sani ne dalilin yin shi kuwa shine ko dai ya zama wajibi shine hatta ya alama hukum Allah hukuncin Allah shine ɗayan abubuwa guda biyar su ne alhakamu shari'iyya a taklifiya ko dai ya zama wannan abun wajibi ne nau kenan ko ya zama mustahabbi ne nau kenan ko ya zama makruh nau kenan ko ya zama haramun ne hudu ko ya zama mubah biyar in gana so ka haddace su yadda za su taimaka maka kowanne sai ka hada shi da dan uwan shi wajibi sai ka ce haramun mustahabbi sai ka ce makaru no kenan hudu sai na tsakiyar su mubah biyar kun gano wannan su ne hukunci da zarar an tambaye ka menene hukuncin abu kaza to ɗayan abubuwa biyar ne ko dai hukuncin sai zama haramun ko hukuncin sai zama wajibi ko hukuncin sai zama mustahabbi ko hukuncin sai zama makaruhi ko hukuncin sai zama mubah baya fita da ɗayan waɗannan abubuwa guda biyar sai mu yi tukin baya an haka ce wajibi menene shine ma yusabu ala fi'lihi wa yastahiqqu tariku al azab shine duk abin da in aka aikata akwai lada in aka bari to ko akwai zinibi wanda ya bari ya cancanci azaba wannan shine me wajibi kamar me kamar tauhidi kamar sallah kun gane ko sai kishiyarsa shine haramun ma a ala fi'lihi wa yastahiqqu abun nan abun nan wa yastahiqqu ma yu'aqabu ala tarkihi wa yufabu ala fi'ilhi shine abinda in mutum yayi yana da in mutum ya bari akan an ce da shi ya bari ya bari yana da lada in ya aikata yana da zunubi kamar me kamar shirka kamar zina kamar shan giya kamar ƙarya kamar giba kamar annamimanci kun gano wannan da kyau ko wannan kenan sai mu je na biyu na uku shine mustahab wannan abin mustahabbi ne an so ka yi shi ne abin da in ka yi shi kana da lada in ba ka yi shi ba babu zunubi kamar me kamar aswak kamar aswak a alwala in ka yi shi kana da lada in ba ka yi shi ba alwala ka ta yi kamar me <laughs> kun yi shiru eh nam ya tsaye yana eh ba muna da muna da mustafa muna da farla alwala ba muna da sununa alwala muna da mustahabban alwala kamar yin bismillah lokacin fara alwala kace yin ambatan sunan Allah kace bismillah lokacin fara alwala yawwa wannan sunna ne almuhim da mun gane mustahabi ko nam kishi yasa shine me makru makru shine abin da in ka bari kana da lada in ka aikata ba zunubi kaga ya zama kanin haramun kenan ta wancan bangaren kaga shi mustahabi in kai kana da lada in ka bari baka da zunubi makaru in ka bari kana da lada in ka aikata baka da zunubi kamar me kamar me baka ce sahula ba sai na tsakiya shine al-mubah abinda in ka aikata a matsayin shi ba lada ba zunubi za ka samu lada ko zunubi ne binayi akan abin da ya sa ka yi kamar me kamar shan ruwa akwai lada kan shan ruwa akwai zunubi kan shan ruwa za ka samu lada ne ko zunubi binayi akan me sa ka sha ka lura ke ko ka sha ne don saboda ka samu kuzari kai kiyamun laili yanzu kana da mutum yana da lada ya sha ne don ya samu kuzari a kota harƙalla da suka hada nan yana da zunubi to kenan duk wani abu kafin mutum ya aikata sai ya ɗora shi a waɗannan mawazin ɗin waɗannan ma'aunai ya guda nawa guda biyar su ne hukumallah yanzu na tambaye ku sallah mai ce wajibi ce kaga yanzu kai mata me hukunci menene dalilin zamanta wajibi wa aqimus salata buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illallah a cikin wai iqamus sala kaga dalilin zamanta na wajibi kenan aswaki menene kai mai hukunci na cewar mustahabi ne yanzu hukunci kenan menene dalili akan haka laula an ashuka ala ummati la amartum bis waqin da kulli wudu ko inda kulli sala kage wannan shine me hukuncin dalilin hukuncin to kowanne abu na ibada haka za ka yi mai azumi me me dalili kutiba alaikum siyamu faman shahida minkum shahara falyasumhu kun gane ko to komai na ibada haka za ka yi mai ka dora shi a wannan mizani guda uku guda ɗayan biyar ɗin nan in ka dora shi ya ɗoru ku lura in ka dora shi ya ɗoru duk takan yi mutum ya ɗora ya ki ɗoruwa sai kuma ka samu dalilin da ya tabbatar da haka to wannan shine abin da ya karya ƙashin bayan duk wata bid'a shi ne abin da ya karya kashin bayan duk wata bidi'a da ka ganta ta kutaha ina take a cikin waɗannan ta kutaha to cika ciki eh waye ce waye ce waye ce in mutum zai ranar ah, goma ga wata wasu ya cika cikin shi makare waye ce mashi haka wai in bai cika ba za a cika mai da wuta waye faɗi wannan to kun ga waɗannan al'amura in ba manta in ba ba mun ta wuce irin waɗannan abubuwa a cikin muwatta karatun muwatta da muke na asabar da lahadi eh ba mun karanta wani hadisi ba da wani bawan Allah ya sami zair bin sabit ya ce ina bin mutane bashi zuwa lokaci kaza amma yanzu tafiya ta kama ni zan tafi kufa kuma suka ce rage musu in sare musu da wani abu na wannan kudin su ban shi a yanzu lokacin bai ba misali yana ba su dubu hamsin zuwa karshen wata to amma yau ashirin da biyu ga wata tafiya ta kama shi zuwa kaduna Ku lura sai masu kudin suka ce to ya mu baka dubu arba'in shi kenan ko dubu arba'in da biyar duk da ya san ya ci ribar ya san ya wani abu bai ce e ba sai da ya zo ya tambayi zai bin sabit ya ce ya halatta ya ce bai halatta ba eh? eh kafin ya aikata bai tambaya ba sai da ya zo bai aikata ba ba sa ba ce amma bai aikata ba tun da tun farko ya akai karshen wata kenan yanzu waɗannan kwana takwas ɗin da ya rage shi suka saya a dubu goma ko a dubu biyar yace bai halatta ba dan abin da yasa kullum mu sai mu dauki abin iya na ibada ne kawai alhalin cewa wala halalu an fa'ala fi'lan kowanne aiki bai halatta ba sau nawa ake karin jini a asibiti ka taba tambayar mai hukuncin sayan jini a kara eh mai hukuncin shan jini to haramun ne hurman alaikul mai tatuwar damu a yanzu ba wa ina ce muku karin jini ya halatta ne gobe bai halatta ba shi nuke ba a cewa ne karin jini ya halatta mana cewa tambaya ta a nan ita ce ka tambayi mai hukuncin saya a ƙara eh waɗanne al'amurra ne a kasuwanci kake yi ko a aikin gwamnati kake ko a rayuwa kake ba tare da ka tambaya ba alhalin cewa yi wala ya law an fa'al fi'lan bi halatta ya aikata kowanne aiki ba hatta ya alama hukumar Allah har sai ya san hukuncin Allah kai hukuncin Allah ko ɗaya waɗannan abubuwa biyar ne da muka ambata adashi ana yi ko ba yi akwai waɗanda suke yi kullum mai adashi zai zo su ba da naira talatin zubin farko nashi ne ƙarshen wata ya lissafa wannan naira talatin talatin adadin zubin su ya kawo mushi cicip ana yi ko ba akwai kuma waɗanda yake su ma'aikata ne ko su 'yan kasuwa ne a kullum ko a duk wata za a tara naira dubu goma goma su goma ne sai a tara dubu goma goma sai a ba mutum ɗaya za a mashi nau kenan dubu ɗari da kake ka taɓa tambaya mai hukunci ko dai kawai ake yi amin so dole a tashi a yi tambaya tambaya ko ita ce mabudin ilimi yace wala ilaha illa an yaf'ala fi'la hatta ya alama hukumar lafi wa ya al ulama ya tambayi malamai malamai kuma su ne waɗanda ke kafafuwansu sun goge sun san karatu kawai dan a unguwa na ce da wani ustaz ustaz wannan bai bashi damar ka je ka tambaye shi ba me yake ba da magana me yake baka wannan wannan bayanin da zaran mutum ya gama inda za ka yadda wannan karatun da yake da shi a mayan mashi da shi ilimin allura yi ma allura da wannan karatun za ka yadda sai ce a ba zai yadda ba to amma kuma karatun addini za ka je kai mai tambaya kai kai tsaye sai ka ce ai mun tambayi malami so in wani tambaya ce ta addini shi ya ga zai iya tambaya kowa da kowa kawai amma idan zai kai iyalan shi asibiti sai ya zaɓi wanda yake watakila ma sai ya ɗauke tambayan asibiti daga na na gaba ɗaya ya tafi da shi national hospital da ke abuja amma tambaya ce sai ya tambayi kowa fas'alu ahalar zikir in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wa zubur ahalar zikir Allah ta'ala ya ce ka tambaya in ga ga tambayi wanda ba shi Allah ya ce ka tambaya ba to ka san kai kwambale sai zama na dawfa talibu matlub daga ba haka ake ba wa alal ulama ya tambayi malamai kenan ba a yin abu da ka wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da duk masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya je yi koyi da mutane waɗanda suke yan bid'a ne masu kira mutane zuwa bid'a ya saba ma akhdar ya saba karanta washi kuma malaman bid'a su ne kasuman bakar jaka hanji ka zuba bakar jaka sai da zuba mata hanji ko ya gana zama mata tsoka ina malaman bid'a su ne kaguwa sun kauce mata farkin annabi sun yi mata sun ki tsari na su an cewa karna sun kada kai na su malaman bid'a bala'i ne hisa ya ce wa yaktadiya bil mutabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallama yayi koyi da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba masu ba waɗanda suke cewa a zo a bi su sannan abu manzan Allah ba ma'ana babu yadda za ka gane manzo Allah sai ka bi su ka ji wani a masallacin shi karfe biyar ne ma bai isa la'asar ba kuma shi ake jira za ka ga za ka samu wani gabjejen katuwa a kofar gidan shi yana ta zikiri sai ya yi zikiri ya yi zikiri ya yi zikiri ya yi zikiri sannan shi ya fito in ya fito in ya shigo masallaci sai me eh a zai zauna ne a mai fifita tukunna sallar la'asar fa sai ya zauna a ta mai bibita a ta mai bibita a ta mai bibita bai fito ba sai karfe biyar ya zo ya zauna a masallaci ana ta mai bibita karfe nawa za a yi sallar la'asar kin kenan to yanzu ma an fara mai da'awar isma ana cewa wai ma'asumi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma fa wannan anan garin mai nafa anan garin mai nafa akan nan nan nan tidin jiga wannan fa saboda dole a tahi tsaye wallahi dole mutane su tahi tsaye dole ku yi koyi ku bi malamai wa je bil mutabi'in li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam masu bin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam allazina yadulluna ala ta'ati Allah waɗanda suke nuna ma mutane hanyar da za su bi Allah amma malam mutane sun tsaya shan jinin mutane suke yi shan jininsu suke yi sun sa bututu sai tsotsonsu suke yi wani malamin fa abin da ya mallaka fa wallah ba karamin abu ya mallaka ba amma sai ga ce fadin gidan shi wasu ne suke yi kai ya'yan shi makaranta wasu ne suke yi duk an raba wa wannan dole ne kai muridanci an bauta an tsotsar al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai mai magana ya ce a'a su ce aka kawai kai mai shehi hidima Allah ta'ala bai halicce ka danka mai shehi hidima ba ya halicce ka ne danka kaɗe shi wurin bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqatul insa wal jinna ko wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa razzaqu fi quwwatil matin amma la sai ga ana shan jinin mutane da sunan addini da sunan karama da sunan kara bauta wannan bai halatta ba mai aka bari shi sa ya zare ma alƙalaminsa ya feke alƙalaminsa ya ce wa yuhazziru na miniti ba shaitan suke tsoratar da mutane da kada su bi shaidan domin akwai shaidan a cikin aljanu akwai shaidan a cikin mutane waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu allazi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas duk ana samun su akwai shaidanu a cikin mutane dole malamai su tashi su tsoratar da mutane wani da wani da wani shaidani ne mai akhdari ya gama nashi kuma ya rubuta kuma ya ce dole malamai su tashi tsoratar da waɗannan wajibi ne a tashi da in ba haka ba bala'i da kangi da za a tsoma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan halin kuna kallo to kada mutum ya kuskura ranar alkiyama ta yi cikin maciya amanar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu jumlolin da ya faɗa a zamanin sa ya haɗu da miyagun malamai azzaliman malamai wato idan malami ya zama azzalimi cikin ƙanƙanin lokaci zai juyar da sarki cikin kankanin lokaci to ko da ya kama fada shi kenan al'amari ya lalace shi dai ya zama na yana da kujerar umar yana da kujerar hajji kaji wani abin da in ya mutu bai yi ba ba za a tambaye shi don me ba muddin ba shi da iko akan haka malamai wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisun kada yardan makan shi irin abin da tababbu suka yardan makan su ne al-muflisun Hadisu abu huraira suka tambaya ma'aikin Allah su waye al-muflis ya ce al-muflis ne wanda zai zo ranar alkiyama yana da azumi yana da hajji yana da kaza duk wani nau'i na alkhairi yana da shi kun gano wannan to ana nan ana nan kuma amma a ɗaya hannun ya zagi wane ya aibanta wane ya ci zarafin wane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to kuma ta ranar alkiyama ba rana ce da ake biyan bashi da naira ko da dala ko da riyal ba a'a da azumi da salata annabi da istighfari da kai da su za a biya sai zama na sai a ɗebo istighfarin istighfari da salata annabi da sallar walha da sallar tarawihi da tahajjud da dawafi da komai mutum yayi a dinga biyan waɗancan da shi a dinga biyan waɗancan ne shi saboda me ya kamfaci filinsa lokacin da zai ɗora harsashin gini ka ko nauyin wannan filin aka ɗebo shi aka ƙara maka na alkhairi ranar alkiyama ai za ka ce kwara da ya wuce da filin can lahira kenan a biya ka da Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsari mu to sai ya zama nan hannun ya ga ga aikin shi na alkhairi tili to amma kuma a wannan hannun ya zagi wani ya aibanta wani waɗannan ayyuka za a dinga ɗebowa ana biya ana biya ana biya har ya zama na gaba an kwashe an biya ga wasu ba a gama biyan su ba kaga wani shine al-muflis tababbe kenan na ƙarshe Allah ya tsare mu Allah ya tsare al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazina da'at a'maruhum fi ghairi ta'ati Allah ta'ala waɗanda yake rayukansu suka ƙare a hanyar da ba ta yi ma Allah biyayya ba ya ginu akan wata hanyar da ba ta yi ma Allah biyayya ba waɗannan mutane fa ya hasaratuhum wai ya da na sanin su zai kasance ranar alkiyama wa ya tula buka'ihim yau alkiyama ya kuka su zai kasance ranar alkiyama za su yi kuka riris za su yi kuka wurjanjan amma kukan da ba zai amfana da su ba ba abin da zai musu domin lahira ranar sakamako ce ba ranar aiki ba mai akhdari ya rufe wannan babi ya ce nas'alullah subhana muna roƙon Allah mai tsarki mai girma da ɗaukaka ayi wa fiƙana ya datar da mu littiba'i sunnati nabiyina akan bin sunnar annabinmu sallallahu alaihi wasallam kaga bai ce sunnar wani ba kenan littiba'i sunnati nabiyina kan bin sunnar annabinmu da kuma sunnar da ya sanya mata sitam ita ce sunnar al-khulafa rashidun da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa rashidin wa sunnatul khulafa rashidin addu alha bin nawajiz amma sai ga mutum ya ce a ah, to da kuka ce da kuka ce bid'a ai hada qur'ani ma bid'a ne ai manzo Allah bai hada qur'ani ba Abu Bakar bai hada qur'ani ba ai sai na Uthman ne hada qur'ani don hadin da sai na Uthman yayi ba shi hadin da sai na Abu Bakar yayi ba su ce to kishi kuma ka gan shi ai sunna ce manzo Allah ya sanya mata stamp ai ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidi amma dan ya cimma mummunan manufarsa sai ya kira da sunan bid'a alhalin kuma sunna ce wa shafi'ina wanda yake macicin mu ya Allah ka sanya mu cikin wanda zai ce ceta sayyidina wanda yake shugaban mu Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin idan Allah ta'ala ya kai mu gobe da safa akwai karatu jibi akwai mudatul ahkam ranar juma'a akwai tafsiri kamar da aka sani sananne rana ita yau rana asabar da